a tiktok ake samun mutane mutanen banza lalatattu masu lalata tarbiyyar mutane na'am akaramakallah a tiktok ake samun mutane wanda suke ƙoƙarin kawo gyara a tafiyar nan da ake na'am maya mada. a tiktok ake samun mutane lalatattu wanda ba su da aiki sai su dinga fallasa aikin da wasu suke yi na laifi na'am afakallah a tiktok ake samun mutane mu shi musu albarka dai allah ya dora su a hanya ta gari masu ƙoƙarin gurɓata tarbiyar al'umma na'am ya sayi a tiktok ake samun mutane wanda suke ƙoƙarin su gano ta yaya wancan ta balaga a mata rajista da tiktok na'am ya a tiktok ake ƙoƙarin a gano yaya tafiya take ta cikin rayuwar nan a dinga tona mutane asiri wane kunu ya fuso wane shinkafa ya fuso wane kaza ya fuso alƙara malam lafiya a tiktok ake gano mutane waɗanda ba su inganta ba tarbiyyar su ma bata inganta ba amma sun yi rajista sun zo su ma wai masu ba da tarbiyya ne na'am ya mal a tiktok ake ƙoƙarin a gane shin menene sana'arka domin a dinga yin bidiyo a kanka a nuna wa duniya ne kake yi na'am ya sanya a tiktok ake binciko da bankaɗo laifukan mutane wanda suka yi a ɓoye a fito da su a zahiri na'am afakallah a tiktok bara in yi fashin baki ana wannan kaɗan daga cikin abin da nake so na gaya muku kenan wasu laifuka ne da 'yan kanihu suke yi a ɓoye ake ta ƙoƙari sai an fito da shi an nuna wa duniya duniya ta sani wanda aboye suke Allah ya ga Allah ya yafe kowa na'am afakallah masha Allah alhamdulillah astaghfirullah alil azim Allah ya yafe mana gaba